أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين yau karatunmu za mu fara da kitabun ɗahara gabanin shiga cikin littafi za mu yi ta'arifi ga abin da ake ce mafiƙihu da kuma asalin shi da kuma yadda maluma suka riko da shi shi dai fiƙihu asali ne shina da hadisai guda biyu akwai hadisi guda wanda ya kasance marfu'i ne wanda wannan Humaydun Abdurrahman radiyallahu anhu yace sami'tu muawiya radiyallahu anhu ala minbar yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wannan hadisi ne wanda sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya ciwo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah shi na cewa man yuridullahu bihi khairan duk wanda Allah ya nuha da alkhairi yufaqihu fid din. zai sanya mishi fahimta ga addini a tafaqquhu ƙofa dini khairu min at fil ilmi fahimta addini ya fahimta ilmumuka idan zaka samu tun ya fahimci ilmumuka amma ba fahimci addini ba wanda duk an fahimta suwa da addini to an azta shi da aini an shi da haini mai ɗimbin yawa to bayan wannan kuma akwai hadisi wanda wannan ya ruwaito a Abu Juhaifa daga Sha'abi ya ruwaito daga Abu Juhaifa Abu Juhaifa ce qultu li aliyin nice ma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saboda an ce suna da littafi wanda ba Qur'ani ba Sai ce mishi hal indakum kitabun qala la illa kitabullahi ba mu da kowane littafi wanda muka karatu illa kitabullahi in ba Qur'ani Allah ba aw fahamun ko kuma wata fahimta ya ko rajulun muslimun wadda an ka bashe ta ga wani mutum musulmi ka gana ce dai aw fahamun ko kuma aw fiqhun ga wata riwaya aw fahamun ko kuma au fiqhun sai wata fahimta wadda ya kasance ubudiyaha da an ka ba da wannan fahimta ga rajulun musulmin mutu wanda ya kasance musulmi to bisa ga wannan sai maluma suka ce ashe kenan fiqhu shi na da asali wuri biyu ga asali na hadisi marfu'i man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din sannan ga wannan na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dukkanin wa'annan hadisan ingantattuna suna na cikin sayyid Buhari cikin kitabul ilmi to sai fikihu me ake kira fikihu al fiqihu lugatan abinda ake kira fikihu ga luga al fahm wal ilmu ilimi ko fahimta shi ake ce fikihu in an kace al fiqihu ana nufin fahimta in an kace al ana nufin al ilmu wasu kuma suka ce kila duk wannan dai lugatan kenan wasu maluma kuma suka ce abinda ake ce fikihu lugatan fahamu gardin mutakallimi min kalamihi fahimta han mai magana cikin magana ta yi shi aka ce mu fikihu wannan shi abinda maluma sun ka a akai wannan shi aka nuhi da fikihu fahimu garzil mutakallimi min kalamihi fahimta han mai magana cikin magana shi ana kiran wannan fikihu amma duk wannan lokacin ne idilahan fa abinda ake ce fikihu idilahan al-ilmu bil ahkami shar'iyya sanin hukumce hukumce na shari'a al'amaliya wa'anda kasance dukkaninsu na aiki ne sun hitar da sanin hukumce hukumce na itikadi al-ilmu bil ahkami shar'iyya al-amaliyya al-muktasabu wanda kasance an nemo su min adillatiha at-tafsiliyya daga hujjoji wanda kasance suna daban-daban wannan shi aka ce mu fiqihu ya bambanta da usulul fiqihi dan abin da aka ce mu usulul fiqihi wata ma'arifatul ahkami shar'iyya al-ijmaliyya sanin hukumce hukumce na shari'a al-ijmaliyya wanda sun ka zo dunkule kamar sanin al'amru ya dullu alal wujubi wa hayu ya dullu alal tahrimi a ijma'u alƙiyasu ita sabul asali hujjatun salatun nabi sallallahu alaihi wasallama tilka abati hujjatun salatun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah rahilati hujjatun to wannan dukkanin su ana kiran su watan a usulul fiqhi amma wanda ake cewa fiqhu sanin hukumce hukumce na shari'a na aiki wanda ya kasance an ka nemo su an ka binciko su daga hujjoji wanda kasance tafsiliya na daban-daban in an ka ce yanzu a kimu salata ku tsayar da sallah raka'a nawa za a yi to wannan shi aka ce mu fiqhu akwai niyya ciki bayan niyya akwai kabarbari ciki akwai tahiya akwai sallama wannan shi aka ce mu fiqhu amma kawai su usuliyuna suna bincike kawai akan al'amuru a kimu salata wannan al'amuru ya dula alal wujubi to bisa ga wannan idan muka diba muna da usulul fiqhi wanda ya kasance shine asulin fiqhu sannan muna da fiqhu wanda ya kasance shi kuma abinda an karere an ka tankade daga cikin asuli shi ake kira fiqhu don haka ashe kenan dunnan za mu magana za mu yi magana akan fiqhu ba akan usulul fiqhi ba saboda shi usulul fiqhi shi na magana akan gundarin matsala wanda ya kasance gundarin matsalan nan ko ina za ta shiga yanzu an ka ce al'amru yadullu ala wujubi wannan usulul fiqhi ne to da an ka ce umarni na gudun akan wajirci kaga akwai umarni akan ayi sallah akwai umarni akan ayi azumi akwai umarni akan ayi hajji akwai umarni akan ayi adalci akwai umarni akan ayi riƙe gaskiya akwai umarni akan riƙon amana kaga duk dai wannan al'amru dullu al wujubi wannan shi aka ce ma fiqhu shi aka ce ma usulul fiqhi to duk wanda ba wannan ba in ya kasance tafsilan na in an ka ce ayi kaza ayi kaza an ka tsaya an ka rarrabe wannan za a kira shi fiqhu to nan za mu yi bayani akan abin da shahi fiqhu to idan muka zo cikin bayani akan abinci a fiqhu duk sanda ka cin wata ka'ida wadda ya kamata mu tsaya mai bayani akan ta za mu yi gurguru sai mu insha Allah ta'ala babun babun yurfa'u wa hukumu al-habas bil mutalaki babun ay babu alfazin mahsusatin dalatin ala ma'anin mahsusatin wa hiya ahkamut taharatu wa ma yunasibuha alfazun mahsusatu lafuzza zake bantattu dalatun ala ma'anin mahsusatin masu jagoranta zuwa ga wasu ma'anoni ke bantattu ma'anonin na ke bantattu wanda ya kasance duk wannan babin ya kunshe su miyana na asu wa hiya ahkamut taharati su ne hukumce-hukumce na tsarki kuma yana ci da abin da ka dacewa da su kamar cewa in najisa in ka taka najisa ka samu ka goge in dullika da abin da ya kama da wannan to da wannan muka ce alfazun mahasusatun dalatun ala ma'ani mahasusatin wa hiya ahkamu taharati wa ma yanasibuha to bisa ga wannan muna da bukata mu san shin shi labzi ina an ka dago shi to in muka diba watan labzi akwai abin da ake kira watsi akwai abin da ake kira istimali akwai abin da ake kira hamlu to me aka ce mu watsu abin da manuma ke ce ma alwatsu ja'alul lafzi dalilan alal ma'ana ja'alul lafzi dalilan alal ma'ana sanya lafzi shi kasance shi an mai jagoranta ka zuwa ga gano ma'ana shi aka ce mu watsi wa hadha min sifatil wadi wannan sifa ce ta Allah kawai Allah shi ya aza dukkanin lugogi gaba ɗayan su duk luga Allah ya aza su wa allama al-adama asma'a kullaha summa ardahu Allah mala'ikati wa allama adama al-asma'a kullaha ashe kenan kaga nan nan ga asma'ul musammayati wannan shi aka ce ma ja'alul labzi dalilan alal ma'ana wannan labzi in an ka ce yanzu alabaitu sai a ce wannan shi na gudun wani abu wanda ya kasance ruhi ne wanda an kai da kaza an kai da kaza in an ka ce anna'alu sai a ce wannan lafzi ya dullu ala kaza shi na gwadin wani abu wanda an kawa hanci an ka mai kaza an ka mai kaza an ka hada an ka ce asa in an ka ce alƙalamu shi kuma shi na gwadin wani abu na wanda an ka ɗebo an ka heke an ka heke ba an heke an ka tsaga tsakiya ta yi wannan shi suka ce ma ja'alul lafzi dalilan ala ma'ana to wannan mai sifatir wadi sifa ce ta mai azawa mai azala fuzza ba tare da ishara ba da yanzu kaga alal misali banda wal inda an kawa lafuzza da da ishara za mu aiki in an kace mun ishara da aiki in ya kasance duk abin da kai kai da ishara zaka wahala kaga yanzu amma in kana nan zaune ba sai ka waiga ba sai ka ce wane mai komin alkalami amma inda babu lafzin ga mai gudun wa gama ana sai kayan mai hakan ga kayan mai haka ko to kaga ni wannan wannan shi amfanin labzi to wannan shi aka ce mawabu ja'alul labzi dalilan alal ma'ana wannan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala to sai abinda ake ce ma al-istimalu shi kuma idlaqul labzi wa iradatul ma'ana idlaqul labzi sakin labzi wa iradatul ma'ana amma kuma ka kawo labzi mutsalaki ba kai kaidi ne ba amma kuma akwai ma'anar da haka nuni da shi wa hadha min sifatil mutakallimi wannan sifa ce ta mai magana itlaqul labzi wa iradatul ma'ana nan inda muka ta san mu zamu yi hayatu waɗannan itlaqul labzi sakin labzi wa iradatul ma'ana da nuhin ma'ana ka saki labzi ka kawo labzi mutsalaki amma akwai ma'anar da haka nuhi da shi wa hadha min sifatil mutakallimi wannan sifa ce ta mai magana yakan yi mai magana Allah subhanahu wata'ala yakan yi mai magana mazo sallallahu alaihi wasallam yakan yi mai magana imamun min a'immatil fiqh daga cikin shugabanni na fiqh su ma za su yi magana cikin fanni na shari'a sai ka ji an ce kila abinda imamu na maliki ka nuhi da kaza kaza shi ka nuhi kila kaza shi ka nuhi a shekenan kaga idlaqul lafzi sakin lafzi wa idayatul ma'ana shi aka ce ma isti'mali in ka ji an ce isti'mali idlaqul lafzi wa idayatul ma'ana ashe wannan wahaza min sifati mutakallimi sifa ce ta mai magana to sai alhamdu shi kuma abin da ke kira alhamlu i'tiqadu sami'i muradar mutakallimi min kalamihi i'tiqadu sami'i watan kudurin mai magana kudurin mai ji kudurin mai ji i'tiqadu sami'i muradar mutakallimi min kalamihi kai da jin magana sai ka ce mai magana gaki da kaza shi ka nuhi saboda can ya yi dalakun lafzi ya kawo lafzi matsalaki amma kuma akwai ma'anar da shi ka nuhi da shi kai kuma kai ga naka aqida ga naka itiqadi sai ha kudutar da cewa to magana ga da bane yayi magana ga da Allah subhanahu wataala ko magana ga da manzon Allah ya kaza shi ka an gane wannan ko itiqadu sami'i muradar mutakallimi min kalamihi shi aka ce mahamlu ashe in ka diba nan duk kusan ai zamu ihtimalatuna duk karatu mu ihtimali na ko ya tamilu kaza ya tamilu kaza ya tamilu kaza ya tamilu kaza to shi na malam ya ce yurfa'ul hadasu babu alfazin mahasusatin dalatin alama anin mahasusatin wahi a ahkamu taharati wa su buha duk yanzu nan hamli na zamu yi yurfa'ul hadasu ana ɗauki hadasi me ake kira hadasu abinda ake kira hadasu watan abinda ake kira hadasu lugatan kamar a ce ƙaƙa abu ƙaƙa abu a lazim hudisan ko kuma tan abin nan ijadu shay'i ijadu shay'i qabla an yakuna ijadu shay'i qabla an yakuna samar da abu gabanin babu shi a ijadu shay'i min al-adami samar da abu daga rashi shi aka ce mahadasu kaga mu nan duk hawarisu muke an gane haka ko sannan akwai abin da aka ce mahadasu alharaju min al-insani abin da ke fitowa daga mutum ana ce mishi alhadasu sannan alhuruju din ita ma hito ita kanta Allah su ta ainihin hita abinda hito ana ce mishi hadasi to shi ne ce yurfa'ul hadasu ana ɗauki hadasi to me aka ce ma hadasi nan ga shi ne ce wa huwar wasful mani'u min salati shine wata asifa wata sifa ce almani'u min salati wata ya kasance ita wannan sifa ta hana sallah wa nahawi da irin wa nahawi da irin sallah kamar kenan irin wani irin sallah kamar irin dawafi sifa da kasance ba a sallah in mutum na da ita bai sallah bai dawahi bai dauka alqur'ani da abin da kama da wannan alwasful mani'u min as-salati wa nahwihi al-muqaddaru sha'an qiyamuhu bi jami'il badani al-muqaddaru sha'an qiyamuhu bi jami'il badani wanda aka kaddace da tsayuwa ta ga dukkanin jiki au a ada'il wudu'i ko gaban arwalla inda mujibihi lokacin sababi ne wannan shi aka ce ma alhadisu alwasful mani min salati wa nahwihi shar'an qiyamuhu bi بجميع البدن aw اعضاء wudu'i inda mujibihi almujibu asbabu an kiyaye da wannan ku to wannan shi aka ce ma haddi shi suka ce ma alhaddul jami'u almani'u alhaddul jami'u alhaddu haddi aljami'u wanda tara watan abradul mahdudi dukkanin ɗaiɗaikun watan abin da an kawa haddi almani umin duhu ligairihi fihi wanda ya hana wani shi shiga ciki nai yanzu kaga in mun ce alhadasu zai bambanta da alhabasu da wanga haddin da an kai in mun ce alwasful mani umin salati wa nahwiha almuqaddam sha'ran qiyamuhu bi jami'il badani aw ala'i wudu'in da mujibihi wannan shi at-ta'rifi shi a haddi ga alhadasu wal habasu wa hukumul habasi sannan kuma watan yurfa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mudlaqi da sakakkun ruwa to me aka ce ma alhabasu shi kuma alhabasu an najasatu najasa ita ce habasi idan aka ce alhabasu bai fata hataini ana nuhin an najasatu najasa a wannan lugatan amma itlahun ha alwasful muqaddaru qiyamuhu bi ayni najasati alwasu muqaddaru shar'an qiyamuhu bi ainin najasati sifa wadda an haƙaddata da tsayuwar ta bi ainin najasati ga haƙiƙanin najasa ashe jini habasina gayadi habasina hitsari habasina maziyi habasina wadiyi habasina to duk wannan kowane su a habasunna to nan yace hukumul habasi yurfa'ul hadasu shi dai hadasi gaba ɗai ba mun gane dauɗa ta ba wadda aka da tsayuwarta ga dukkanin jiki ina na za ta tsaya ga dukkanin jiki inda mujibihi lokacin sababi ne me a sababin da ka sa a wanke jiki gaba ɗai ko janaba ko haila ko nifasi ko adhul fil islami an gane wannan ko sai ce wa hukumul habasi bai ce wal habasi ba sai ce wa hukumul habasi wa yurfa hukumul habasi bil mutlaqi ana ɗauki hukumcin najasa bil mutlaqi da sakakkun ruwa to misa ce hukumul habasi can ya ce yurfa'ul hadasu nan ya ce hukumul habasi da hukuncin habasi misa ce hukumul habasi abin da sama na ce hukumul habasi saboda ita najisa ana gudda ita ko ba da ruwa ba in yanzu ka ya taba ma jiki ka samu ka sato life duka goge. ko kuma hagoge ga kasa duka goge ga yadin nan sai shi gogo ashe in ka diba ka ta hidda ainin najasati abin da rage hukumu shi kan wannan la ya tafi illa bil ma'i shi bai dauko sai da ruwa an fahimci wannan ku? don haka ma malacin yurfa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mudulaki da sakakkun ruwa kina ta hican inda ya kasance na jisa ta taba ma tuwahi babu mudulakul ma'i kusa sai ka sa ruwan kasari ko ruwan tsararoka ko ruwan omo ka wanke wannan shi shikenan ka ta hidda ainihin najasaci amma haɗi gaira matsalaki min rage yanzu hukumu ha to la ya tafi ushi kan illa da ma'il matsalaki ba zai ɗauka kuma sai da ruwa matsalaki. to shi na ce yurfa'ul hadasu wa hukumul habasi bil matsalaki. to wa ke ɗaukewa ruwa ka ɗaukewa ko ko Allah ke ɗaukewa wa rabi'u ala haqiqati wallahu haqiqa ne Allah shi mai ɗaukewa to nan kuma amma sai Allah ya kawo sa ruwa su kasance wani sababi daga cikin azbabu alma'ul mudalaku yace bil mudalaki da ruwa sakakku ai alma'u da horo ruwa wanda ya kasance ma hatsarki na su aka ce ma alma'ul mudalaku sakakkun ruwa su ake kira alma'ul mudalaku qala allah subhanahu wata'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa anzalna mun saukar da ma'an tahuran ruwa ma tsarki minas sama'i daga sama yazo da labdi na fa'ulu to shi labdi na fa'ulu galluga shi na tahowa da ma'ana biyu na farko dai shi kasance sifa fa'ulun kamar ala misali Allahu shakurun Allahu saburun ka gani shakurun fa'ulun ko wannan fa'ulun sifa ne sannan kuma yana zakkuwa kuma watan in an ka ce kuma sannan shi kasance kuma watan shi kasance sifa ko kuma suna na wani abu wanda aka wani aiki da shi in ya taho suna na wani abu wanda aka aiki da shi wannan shi an na ruwa a ulun da hurun aike nan mayu ta da harbihi wa anzalna min as-sama'i ma'an dahuran ay mayu ta da harbi sababihi wal ba'u sababiyya ina sun kace wannan ba sababiyya ce saboda watan kada a yi kiyasin ruwa da irin ruwa na wardi ko a yi kiyasin ruwa da irin ruwa na inabi to ma'ul inabi ba ma'ul na ba saboda ba mutsalaki na ba wa anzalna min sama'i ma'an dahura Allah kuma sha cewa li yutashirakum bihi li bihi domin Allah ya tsarkake ku da shi ashe kenan ma al-ma'u da huru ma yutadaharu bihi shi abu wanda ya kasance ake tsarki da shi don haka ce rufa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mutlaqi wa huwa ma sadaqa alayhi ismu ma'in shi abu wanda ya kasance ismu ma'in sunan ruwa sadaka na inganta alaihi gare shi bila kaidi babu da kaidi ma rika alaihi ismu ma'in bila qaidin abinda aka yin sahha an yi hamala alaihi ismu ma'in kina inganta an yi hamala alaihi ismu ma'in a zaki sunan ruwa a kai na bila qaidin ba ta an yi wani qaidi ba to shi ake ce ma alma'ul mutlaqu shine ruwa sakake ibnu arfata ya yi ta'rifi ne yace alma'u da horu ruwan da aka ce ma tsarki ma baƙiya ruwan da ya kasance yau wanzu bi sifati asli hilqatihi da sifa ta asalin halitta ta yi gairu muhrajin min nabatin ruwan da ba a hisuwa daga cire ba a wala min haiwanin sannan kuma ruwan da ba a hisuwa daga wata dabba ba wala muhalidin bi gairihi ruwan da bai gawayu da wani ne ba to wannan shi aka ce ma almahul mutlaqu haka ibnu arfata ya ta'rifi ne an kiyaye ko watan almahul da huru albaki ala hilgatihi albaki ruwan da kasance ya wanzu watan ruwan da yau wanzu watan bi sifati asli hilgatihi da sifa ta asalin halitta tai shi na nan da sifa ta asalin halitta tai bai canza ba sai ce gairu muharrajin min nabatin wanda ba a yi suwa daga cire ba ya hidda ruwan da aka samu ga gindin kabushi ya hidda ruwan da aka samu ga ainihin ga ainihin abin nan ga ainihin inabi kamar yadon inabi shi na da ruwa yadon inabi an ka tara ruwa ne an ka mace su sun ka kwani suna koma kamar almawar mudraku kaga in ka diba wannan muhajjin na min nabatin sannan wala min haiwanin ya hidda kuma ruwan da aka samu cikin cikin dabbobi wannan ba mawar mudraku na ba wannan an same su min haiwanin sannan kuma wala muhalidin bigairihi ruwan da bai garwaye da wani ne ba shi aka ce ma almawar mudraku an kiyaye da wannan ko to gairu muhajjin min nabatin ko wala min hayawanin wala muhalatin bi gairihi ashe kenan ruwa na AC wanda kadara ruwa da sharaina garu muhrijin min nabatin wala min hayawanin wala muhalatin bi gairihi duk daga ta'arifi dan da ma abin da aka ce shi muka ce mata ta'arifi wata abin da aka ce ma alhaddu alhaddul jami'u almaniku kaga wannan haddin jami'un na duk ya tara auradul mahdudi sannan kuma almani'u min duhuri gairihi fihi an gano wannan ko da hakan ga nan kaga su dai ruwa ma mutlaqu da su aka wankan janaba da su aka da su aka wankan janaba da su ake arwalla wankan nan game jiki gaba ɗaya ko kuma wanka wanda ya kasance irin na arwalla ne a wanke wani sashe a bar wani sashe irin kai a shafa sannan shafan nan ko shi kasance mutlaka um, shafa ko shi kasance wanda kasance asaliya kamar irin shafa kai ko kuma san shafa wanda kasance badaliya ce kamar irin ga huffi da abin ne kama da wannan yurfa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mutalaqi wa huwa ma sadaqa alaihi ismu in bila qaidin ba tare da qaidi ba watan nan da anka ce bila qaidin ya hidda ruwan da an kawa qaidi kamar anka ce ma'ul mardi ma'ul wardi ko kuma ma'ul raihani ko ma'ul gaida zalika ko ruwan horo-horo ma don kaga wannan sadaqa alaihi ismu ma'in amma hobi qaidin ko ashe kenan kaga cewa bila qaidin ya hidda duk abin da an kawa kaidi to ce wadda yi matsalakon bila kaidi. wannan ya shigar da ruwan gulbi ya shigar da ruwan maromaro. ya shigar da ruwan rijiya ya shigar da ruwa masu gudana cikin ga dambu wanda akwai cikin ga dambu duk wannan sun shige saboda mai Allah shi na cewa wa anzalna min as-sama'i ma'an dahura in ruwa sun ka sauko daga sama kasa sun kayo in sun kayo sama in sun ka sauko kasa ko ruwan teku ko ruwan gulbi ko ruwan ah, marmaro ko ruwan da aka jawa cikin rijiya ko ruwan da aka samu ko cikin garambu saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo tambaye manzon Allah yace ya rasulullahi inna narkabul bahra mun kasance muna shiga gulbi wani hamilu ma'ana kalila min alma'i za mu ɗauki kuma ruwa yan kaɗan na wanda ba masu yawa ba in ta wadda ana bihi a dashina idan muka yi aula da wannan ruwan za mu samu kishirwa sosai tun da ruwan teku ba su shawuwa inna narkabul bahara wani hamilu ma'ana ƙalilan minal ma'i wa in tawadda ana bihi a ishina afa na tawadda min ma'il bahari shin mun samu mu yara wallah daga ruwa na gulbi ƙala alaihi salamu huwa huru ma'uhu alhillu mai tatuhu huwa huru ma'uhu alhillu mai tatuhu wannan hadisi huwa huru ma'uhu wannan ruwan gulbi ruwan teku a dahuru ma'uhu ruwan nan ma hatsarki na alhillu mai ta tuhu kuma duk abin da a ciki ne da mai rai da wanda ya musu ciki duk ɗahiri na halal na a ci alhillu mai ta tuhu matacce ne halal ne to bisa ga wannan ai mun kaji ba bisa ga wannan a wannan ya zo akan ruwan teku ashe in ya kasance ana alwala da ruwan teku ko to ina ga ruwan marmaro ina ga ruwan rijiya tun da ruwan teku an san dutse gari sama da kama da gishiri gishiri to tun da ana alwala da su ashe ina garin abin nan kenan marmaru ko abin da ya kama da wannan to wannan dai hadisi ya zo sallallahu alaihi wasallam rawahu malikun fil muwadda wa abu dawuda wa tirmidhi wa ibn majah wa ahmad ibn hanbal kulluhum min min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu wa qala tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun wa in jumi'a min nadan su wa'annan ruwa wa'anda ya kasance an ka kira su alma'ul mudlaku wa in jumi'a min nadan ko da ko an tara su daga ruwa na raba an tara su daga ruwa na raba annada ma'un yanzu ahirin laili ruwa ne ma hasab kuwa ƙarshen dare ala auraki shajari akan san sami itace a wai zar'i ko kuma akan san sami na shuka ko kuma akan saman ruhin iri na kwano hakan ga ka ga ruwan da ka wa ƙarshen dare ga kwano sun yi tsarki ko sun yi kyawu to ko irin waɗanda na aura ko shajari an san ruwan da ke saukowa ala auraki shajari in sun ha gare su in abin a kakkaɓe a shi shajari na sami itace a tara wa'annan ruwan za su yi launi launin da fito da ɗanyen haƙi ɗanyen haƙi ko haka na ɗaya raina wa in jumi a minadar au za ba ba a da jumudihi ko kuma inda ruwa sun ka narke bayan rewar su ina na ruwa ke narkewa bayan rewar su kamar irin ƙasashi na kankara irin garuruwan da aka sanyi sosai akwai ƙasashi mai saukowa na kankara ƙasashin nan na kankara in ya sauko ƙasa zai sauko mutahallilan ba sandare ba zai sauko ruwa in yi sauko daga baya sun majama da sannan shi sandare in yi sandare to yana na sandararre ne ana iya arwala da shi bita sini binarin idan ya kasance aka zafafa shi da wuta aw bi shamsi ko an ka zafafa shi da rana aw ta aw kuma aw zaba bi nafsihi ko kuma nauke da kai ne don haka ce wa in jumi'a min nadar, aw zaba ba da jumudihi aw zaba ko kuma inda ya kasance ruwa yin narke ba da jumudihi bayan kasancewa ta bayan sandarewa ta yi au kana su'ura bahimacin ko kuma ruwan nan ya kasance su'ura bahimacin sauran shan dabba na ruwan da dabba ta sha dabban nan shin mubahul akalita ko muharramul akalita ko jallala ce dabba da in ta sha ruwa ta daga ruwan ta sha ruwan nan ana ibada da su muddin ba su canza ba saboda mina ana magana akan ɗahara tunda muna cikin bayani akan ɗahara wannan ya game mubahul akali da maharamar akali da makruhul akali duk wannan in sun ka sha ruwa da ruwan da jaki ya sha da ruwan da rago ya sha da ruwan da kare ya sha da ruwan da abin ya sha jallala irin agulu shi aka ce majallala ko kuma nagge wanda kasance mai cin najisa ko akwai mai cin najisa duk wannan jallala ne ruwan da akwai mai cin najisa ta sha asalin jallala dabbar da ka cin ba mubahul akal mai cin najisa ita aka ce majallala shine asuli asulin ta nagita wata nagita ka cin najisa ana ce mata jallala don haka ashe kenan kaga mubahul akali duk abin da kasance halanna a ce shi wanda ke cin najisa to idan ya sha ruwa ya raga auka na sura bahimatin kenan auka na sura bahimatin au ha'ilin au junubin au ha'ilin ko kuma ya kasance saura ha'ilin sauran shan mai haila ne wani fasa'a ko kuma ya diki wajenubin ko mai janaba to duk waɗanda in sun ka sha ruwa suka raga ruwan da sun ka sha suka raga ana ibada da su ko da ko mai hailan nan da mai janaban nan sun kasance mashaya giya ne kuma da suka sha giya suka taho wannan ta rika ta sha ta raga waga ta doka ta sha ta raga an ka raga ruwan nan ruwan nan dai ana ibada da su abin da dai annan shina ta wa in ri'a ala fihi wa qatal istimali umira alaiha to nan ana magana kawai akan ɗahara wanda rabu ɗahara aka magana nan ga don hakan ga ruwan da mai haida ta sha ko ruwan da mai janaba ta sha ruwan da sun ka sha sun ka riga ana ibada da su aw falalata ɗahara ta hima aw kana ko ruwan nan ya kasance falalata saura na ɗahara ta hima tsarkin mai haila ko tsarki na mai janaba ruwan da mai haila ta yi wanka da su ta riga ana ibada da su ruwan da mai janaba ta yi abin ta yi ibada da su ta riga ruwan da mai haila ta yi wanka da su ana ibada da su ana alwala da su ana wanka da su hakan nan ruwan da mai janaba ta yi wankan janaba ta kare au junubin ko kuma namiji mai janaba duk ruwan waɗanda ana ibada da su saboda mi ya zo ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ta tudu bi fadl maimuna manzo Allah ya kasance shina wanka da sauran ruwan maimuna radiyallahu anha kuma ta kasance wankan janaba ta yi ta daga ruwan nan manzo Allah shi ma shi wanka da wannan ruwan hadisi ya inganta aw ta taharatihima au kasiran hulida na najisin ko kun ruwa ya kasance masu yawa ne ruwan da aka ce ma kasiran, ruwan da ya kasance watan ya gota magurgudun ruwan da ya kasance mai wankan janaba ko wankan janaba da su shi aka ce ma kasiran. au kasiran hulida bi najisin ko ruwa da ya kasance masu yawa ne wa'anda ya kasance aka garwaye su da najisa amma falan yuga gir al-ma'ul mutlaqu ruwa takakku masu yawa wanda ya kasance sun gota ruwa na wankan janaba sai ya kasance suka hauci da najisa amma lan yuga yiri ba su sake ba lan yuga yirin najisu alma'a najisa ba ta canza wa'annan ruwan ba to su wannan ma a su sai dai makaruhi na aiki da su in ga wasan su a dan kara samun ci muna ya bashi minti arba'in aw shakka fi mughayyirihi aw shakka fi mughayyirihi hal yadurru aw shakka ko kuma inda ya kasance watan mai ko kuma inda ya kasance shi mai sallah shakka mai alwallahi ko kanto fi mughayyirihi ga abin da canza ruwan ga hal yadurru shin shi ya cuta ma ruwa ya kasance ruwan ga ya canza bi qararihi da matabbata tai aw mutawallidin minhu ko da abin da ya ciki ne ko ya canza bi ma'il wardi kaga dahiri na ko ya canza da jini Ka gana jista ce ko aw shakka fi mugayyirihi hal yadurru ko kuma in da ruwa canza da abinda watan ya canza shi hal yadurru shin shi cuta mishi ko bai cuta mishi to wannan akwai ka'ida ka'idar da aka gare mu nan ga watan a ka'idar da aka gare mu nan ga ibqa'u shay'a ala ashadihi ko wal asalu ibqa'u shay'a ala asalihi barin abu akan asuli ne sai an samu wata hujja da kace sai daga asuli ashe kenan kaga sai a bar ruwa akan asulin su akan asulin su kenan tahara sai mi aw ta gayyara haka nan kuma yan da ruwa canza warin ruwa canza bai mujawuri shi da abin da ya makotaka da shi nan wanda mun kare inda ruwa canza da launi kenan inda ruwa canza da launi ko da ɗanɗano na ainihin abin da aushe shakka fi mu shi hal ya duru, in da ruwa canza da abin da hudujin su shina cuta mishi ko bai cuta mishi watan wannan na launi kenan ba na zano ba shi na ce auni awo ta gayyara bi mujawirihi ko kuma in da ruwa ya canza da abin da ya makwabtaka da shi in ruwa ya canza da abin da ya makwabtaka da shi ruwa suna nan a su alma'ul mutlaqu ruwan da kasance ta kuna in sun ka canza da wani abu wanda kasance makwabtaka da su ruwa suna nan masu tsarkin su amma canza wannan shi kasance ta kamshi ce ba ta launi ba ba ta ɗanɗano ba sai malam buga misali ya ce kai wa in biduhunin lasaka ko da ko da irin mai na wanda ya kasance lasaka ya hari bakin ruwa kamar yanzu ruwa na cikin duro ko ruwa suna cikin tulu tulun ko suna cikin tukunya sai kasance akwai man shanu wanda a gudun shi narki yana cikin kwarya sai an ka kawo man shanu gada a cikin kwarya an ka aza ga bakin tukunya ta ga yanzu irin lokacin zahi in ruwan tukunya kasance rabi suke ba su kawo sama ba in an ha kawo man shanun da a cikin ƙwarya an ka aza saman wannan tukunya din man shanun bai zahin ba ko kuma an ha kawo man gyada wanda ya kasance shine zaiti an ka aza shiga an ka kawo shi an ka zuba cikin wani kwano ko cikin wata roba an ha kawo an ka rufe bakin tukunya da shi wannan tukunya idan an ka jaye wannan man din in an ka ɗebo ruwan nan za a ji suna kamshi kamshi na mangidan nan ko na mashanun nan to kaga wannan nan mujawara ce makwautaka ce aw ta gayyar bi ya ce kai wa in biduhune ko da ko irin mai na la wanda ɗin hali bakin turu ko kuma ɗin hali bakin tukunya awo bi ra'ihati hati wi'a'i aw wa ya'i musafiri ko kuma da ruwa canza bi ra'ihati da wari na qadirani alkibir na wa'a salka ta musafirin matahi in ya kasance na nan ga mutum wanda a wurin tahiya to dace musafirin na nan ga wannan ana jin mafumi ko banda wanda a gida to wannan hamlan na Allah gadi ba a jin mafumi ciki shekar da na so in bayanin inda aka jin mafumi da inda ba a jin mafumi to wannan shi cikin hamlan Allah gadi shi irin aura ba ya bukum Allah fi hujurikum aura ba ya bukum haka nan kuma ainihin agolayyanku allati fi hujurikum wadda ke cikin gidajen ku kaga da an kace an an haramta ma anamin wadda ya kasance a koyan gaka ce wadda ya kasance na ce wadda a cikin gidanku a ce wadda ba cikin gidanka fa kenan to wannan hamza na alal galibi saboda galibi in mutun ya armace tana da za su runan da din gida ne ta runan da gida ne don haka aka ce aure ba a bikum Allah ta fi hujurikum an kiyaye da wannan to wannan in ya kasance idan ya kasance shi mafhumi ya zo akan galibi to ba za a ji mahumi ciki ba nan da ce watan aw hati kadara ne wa ya'i musafiri au muqimin ko muqimi na duk guda ne salka ta muqimi da salka ta musafiri duk guda ne nan abin da aka dibi lura duk wanda ya adda salka shi na son ya sa ruwa cikin ta to salka mafi yawanci kuma in an ka taho jan jemeta za a sa alkibir a jemeta da shi ta yi zahin jemuwa ko kuma raƙumin ka shina da ƙazuwa an ka shafa mishi alkibir ka kawo sarka ka aza bisa gare shi salkan nan da ka aza mai ruwa alkife din na gugan jikin raƙumi alkife din da aka jikin raƙumi ga sarka sama sai kasance ita wannan sarka tana gugan ban raƙumi sai kasance in ka ɗebi ruwa za ka ji wari wari na alkife ciki to wannan ruwan nan ahirai na saboda mai mujawara ce makautaka ce kina ce ya bi ra'ihati kadarani wa ya'i musafirin awo bi mutawallidin ko kuma inda ruwa ya canza inda ruwa canza bi mutawallidin da abin da haifu ciki ne nan ta gayyarar ma'ubir bil minhu ruwa ya canza da abin da ya kasance watan ya haihu ciki ne inda ruwa canza da duhulab irin kainuwa ko da lamniya wa'annan ruwan ruwan sun ka canza da kainuwa launin su zai canza ruwan sun ka canza da lamniya dan an zai canza to in ruwan canza da mutawallid minhu su anan ma tsarkin su shi ma wannan mujawara ce au au bi qarari au bi qararihi ko kuma inda ruwa canza da matabbata tai inda ruwa canza da matabbata tai kamar magabaratun inda ruwa canza da irin kanwa ko canza da irin mirhu ko da abin da ya kama da wannan ko irin kibriti kamar ma'adani na shi kibriti wurin gina kibriti an ka cimma ruwa wurin nan wurin abin ga wurin yayu kanwa an ka cimma ruwa wurin nan ko wurin tonon gishiri an ka cimma ruwa wurin nan to ruwan za su canza da ɗaya daga cikin wannan ababa guda uku idan sun ka canza da ɗaya daga cikin wannan ababa guda uku wannan makwautaka ce ruwa suna nan ma hatsarkin su al'asadu ibqa'u shay'a alama kana kamil ka milhin sai buga misali da gishiri ya ce ka milhin tamka inda ruwa sun ka canza da gishiri alma'ul mutaghayyir bil milhi ruwa in sun ka canza da gishiri suna da kauluka guda biyu gun maluma ƙauli na farko dai idan ruwa sun ka canza da gishiri gishirin na in ya kasance watannan wurin gina na wurin gina ruwa sun ka canza da shi bi karari ke nan suna nan ma hatsakin su ittifaqan kauli na farko kenan muna ta iya saura awo bi mata ruhin walau qaddan awo bi mata ruhin bi kuma alma'ul mutagayyir bi ruhin ruwa in sun ka canza bi mata ruhin da abinda an ka jefa cikin ruwa walau qaddan ko da da ganganna a shekina akwai almadaruhu fil ma'i bi gairi qasdin kamar yanzu turda wadda iska ke kwasuwa shi watsa cikin ruwa ruwa na suke za ka ɗauko irin da ɗari haka sai ka ɗauko ruwa ga sun duk gaba ɗaya ƙura ta ruhe su ta ga ruwan ga sun canza bi matsaruhin amma bai gairi ƙasdin wannan bi irka irihin iska hu, wannan wannan ƙasa ci ko to wannan ruwan ɗahirai na ɗahirai na bisa ga ittifaƙin maluma matsaruhun na ƙasdin amma ruwa ɗahirai a bi gairi ƙasdin da na don haka ci awo bi matsaruhin ko kuma inda ya kasance ruwa sun ka canza da abin da an ka jewa a cikinsu sai ce nan ga min gairi ƙasdin in ya kasance ba da gangan ba mi a misali rashin da ganganci ka ilqa'irihin tamkai kasance iska ya kwasu tuka ya watsa cikin ruwa ruwa su nan hatsakin su tace kai walau qasdan koda da ganganna don shi kide kaulin wanda yace in da ganganna sun da tsarki ko walau ilahi lafin mashabiyin sai ya buga misali da abu guda biyu yace min turabin aw milhin saboda turda a lil ma'i ta yi kusantar ruwa akan gishiri sai buga misali da ababa guda biyu wanga da ya kasance a lil ma'i wannan kuma shi ma qaribun na min ma'i amma fi gari galibi wannan kuma galiban koyo shi tura tana haɗe da ruwa ko dai shi kasance iska shi kwaso shi watsa ko kuma inda ruwan suke kasance cikin tuɗa suke ko kuma tuɗa ta biyo bisa ga ruwan wa kullu ma'in nazilin min sama aw nabi'in da au aw jarin nama baqin aula a asafihi aw guyra aw mukusihi aw ma alaihi qajjara hukumu hu fa mudlaqun dahurun ko min hushur wata dahiru to in ya kasance ruwa sun gudana ya kasance da ta fada cikin su haka ce min turabin ya buga misali da ababa guda biyu watan kenan min turabin in ya kasance ruwa sun ka canza turda aw mi hin ko gishiri to nan sai buga misali da ababa guda biyu turda ta hai kusantar ruwa gishiri shi kuma kusancin ruwa na amma bai kai kusantar turda ba to nan dai amna magana akan mujawara in mun ka dibi mujawara ko wani su makaucin ruwa na amma makwabtakan ruwa da turda ta hi kusanta akan makwabtakan ruwa da gishiri don haka ce aw bi madaruhin walau qazzan min turabin aw milhin wannan shi a kauli na ibn abi zaid al-qirawani wato ga kauli na ibn abi zaid al-qirawani al-milhu mulhaqun bit turabi al-milhu mulhaqun bit turabi da kauli ne ya kadda ainihin gishiri da turda almirhu mulhaqun bit turabi inda ibn abi zaid al-qirawani wa mulhaqun bid da'ami inda al-qadisi radiyallahu anhu wal arjahu as-salbu bil wal arjahu to nan kenan muna da kauluka guda biyu akwai kauli na farko shine ibn abi zaid al-qirawani ibn abi zaid al-qirawani yatta akan cewa al-milku mulhaqun bit turabi shi gishiri za a yi da shi da turda ita mu turɗa tana da cikakken makautaka da ruwa an kiyaye da wannan ko shi kuma wannan qadisi radiyallahu anhu abul hasan al radiyallahu anhu yadda ya akan cewa al-milhu mulhaqun bid da'ami ba za a ritar da gishiri da ainihin turɗa ba saboda mai gishiri yawanci ne zaka same shi masnu'i na ba a cika amfani da shi haka nawa da an hagino shi ba za cika samu ne masnu'i na sannan kuma shi gishiri ita turɗa mahimmanci da waya a canza ta daga take amma gishiri ana canza shi mahimmanci an canza gishiri in an ka canza gishiri ta daga zama ma'adani ko ma masnu'i ba a taimaka bisa gare shi ai tunda masnu'i na ashe tunda ba a taimaka bisa gare shi in ya shiga cikin ruwa sha ɗaya wasu ya ya tashi daga asali ne kenan to don haka ce wal arjahu ko wal arjahu kauli wanda ibnu nusa kaulin da iyana wannan kauli wanda kasance ibnu nusa. yadin ja su wani sabanin malumma a sarbu bil gishiri in ya fada cikin ruwa ya ɗebe mu tsarki wannan ya haƙoli na qabisi wa fil ittifaqi ala salabi bihi in sunni ataraddudun alhamdulillah